الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شأنك سب بهم الأرض أو نسقط عليهم كسبا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد صدق الله العظيم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 amma in ji malaman tarihi ga shi Allah mai girma da ɗaukaka ya kawo mu a garin Kaduna a gidan injiniya Alhaji Alin Aibi sanadiyar ƙaruwa ta haihuwa da Allah ya bashi muna fata Allah ya samu abin da aka haifa albarka. Wato, an samu ƙaruwa ta ɗiya mace mai suna Nahar. muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mata albarka da ita da sauran abun da musulmi suke haihuwa. Wato, idan ba a manta ba a shekaru biyu da suka gabata akwai makamancin irin wannan walima da aka yi na haihuwar laila, waje alanar laila wannan hara ayatai ne, saboda haka yanzu kuma ga nahar kanwar laila. Kuma alherin Allah ya kai kakansu da ke garin Saudiyya Alhaji Muhammad na shirka. wannan gayyata ta karatu duka za mu game wannan famili da addu'a da sauran al'ummar da suka halarta haka akwai alhaji shehu ƙur'ani zalla shine wanda kuma kakan laila saboda haka yau taken karatunmu shine gobara daga kogi kashe ki sai dai Allah to ya aka yi wannan karatu ya zama gobara daga kogi kashe ki sai dai Allah akwai dalilai da yawa na farko duk inda aka samu matsala ta tsaro babban inda ake nemo gudunmuwa sai a ce kamata ya a kira jami'an tsaro a kira 'yan sanda in abu ya tsanani a ce kai wannan ya wuce 'yan sanda sai dai a kira sojoji to yau sai aka wayi gari gidan sojoji nda nan za a shiga a yi kidnapping ɗinsu a kashe wasu a taida wasu gobara ce daga kogi saboda haka kashe ta sai dai Allah da haka inda ake tsammanin sauki sai ya zama daga can ma matsala ke bulbulowa saboda haka kai yanzu talaka da ke zaune kana cewa a kira jami'an tsaro su baka kariya su ma kidnapping ɗinsu ake yi an ɗauko manyan 'yan sanda aka tura su jihar zamfara tun daga maiduguri cewa su je su ba da gudunmuwa aka tare su aka yi kidnapping ɗinsu sai dai matansu suka rika cewa yau daga aka tura su adadin kwana kaza ba mu ƙara jin labarin su ba sai ga waya ana cewa an yi kidnapping ɗinsu sarkin gargajiya da ke sarauta zaune je kadaura mai mukamin hakimi aka kame shi aka yi kidnapping ɗin shi ashe ca za mu yi gobara daga kogi kashe ta sai dai Allah kuma shekaran jiya goran na maye da ke jihar zamfara aka shiga garin aka kame mutum ɗari da arba'in wace gudunmuwa jami'an tsaro suka bada gardama suka fito suna yi suna cewa mutum hamsin ne ba ɗari da ishirin ba ne su kuma yan garin suka rika cewa a'a ni akwai ɗan uwana mutum tara saboda haka mun je gidan sarki an kirga waɗanda aka ɗauke mutum ɗari da ishirin ne su kuma suka ce a'a hamsin ne to in kwara ɗaya ne bai da haƙƙin a tsare shi saboda haka gobara daga kogi kashe ki sai dai Allah to idan abu ya yi tsanani wahala ta wahala ga malamai ake zuwa ana cewa ku taimaka mana da du'a'i saboda masifan nan ta wuce inda ta kai nan cikin kaduna aka sace a shaggar ƙauye a kano aka sace ahmad ibrahim suleiman aka yi kidnapping ɗinsu gobara daga kogi kashe ta sai dai allah to ina mafita ga abubuwan da suke faruwa dole ne di yadda tsanani ya tsanani akwai mafita sai dai in a gaza gano ta ko a gano ta a ƙiyin aiki da ita domin hatta kai malami matukar akwai gaskiyar da ka sani baka faɗa ba Allah zai bar sauraron ka ko kai magana don mi don ya ce ma inna ma ya taƙabbalu Allahu inna ma ya taƙabbalu Allahu min almuttaqin Allah ce waɗanda Allah ke ansa addu'o'insu su ne masu tsoron Allah shi yasa kaga ba in kana buƙatar du'a'i baka zuwa wurin yan caca kace da Allah in an tashi ina so a ai man addu'a ina da matsala kaza ko ka je mashaya giya kace da Allah in an tashi daga shan giyan nan muna so a mana addu'a me yasa kake zuwa wurin malamai ashe an fi tsammanin tsoron Allah an fi tsammanin an san addu'a ga masu tsoron Allah muna fata an fahimta shi yasa Allah ce wattaqu fitnatan wattaqu fitnatan la ta'ala ce al'umma duniya ku ji tsoron fitina don in mutum ɗaya zunguro ta tana iya shafan mutum dubu ba mutum biyu ba don haka kenan yanzu ina mafita akwai wani yare da miyagun malamai suka faro shi 'yan siyasa suka ansa kar ku taɓa yadda su saba da wannan magana domin baka taɓa ganin haɗari a mulki kamar wannan magana ba wace magana ce shine idan ai shiru kar mu ji surutu waɗanda suke mana surutu su saurara wa'azin da ake yi kar kai tsammanin ana yi a area da muke zaune duniya muke wa wa'azi idan kai da ka halarci wannan wuri baka natsu ba kai surutu ya ɗauka to ka cuci wanda ke nesa yake jira a yi ya saurara wane yare ne muka ce kar ku bari masu mulki su koye shi kuma ku kulla gaba da shi kuma a hirɗinku da wannan magane shine idan masu mulki suka kasa sai su dawo su waiwayo su ce to matsalar ku ne ku talakawa ku koma ga Allah idan kuna son duniya ta yi kyau wannan magana kyakkyawa ce komawa ga Allah abu ne mai kyau saboda ɗan sharri ka san wani yanzu yana can iya nan zai ce to kaji ya ce ka a koma ga Allah saurara ka jiro Allah cewa a koma ga Allah abu guda biyu ne wanda yake da mutashabiha na farko da ka ce ma mutum wannan abu da ya faru kaddara ne da ka ce laifinka ne koma ga Allah waɗannan abubuwan kalamai ne masu kyau amma ciki akwai kalimatu haƙƙin uri dubi halbaɗin wato magana gaskiya wadda amma cikinta ana iya sa sharri Bayyuwa ka kama ɓarawo ya zo yi sata ka ya ce maka ai haka Allah ya nufa ka ce mai i ina fata an gane ka yi amarya wani ya riga ka ɗakin ya ce ma Allah ne ya nufa ka san kaddara ce amma kai ka san akwai ganganci a ciki to a nan yanzu kai ma da ake so a koya ma wannan kalmar cewa ai idan suka kasa su dawo su ce laihinku ne to ya kamata a faɗaɗa magana mu kalle da idon basira giyar da ake sha amerika da ingila ba a shan ta najeriya cacar da ake yi amerika da ingila ba a yin su a najeriya zinar da ake amerika da ingila ba a yin ta najeriya to ya aka can suke zanne lafiya mu tambayi kanmu da kanmu famali ha'ula ilƙaumi فما لهؤلاء القوم لا يكادون يبقون حديثا wai me ya samu al'umma ba sa kusa ma da su fahimci abin da Allah ke nuna wa duniya ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا idan har kai mai mulki ka ce ai mutane sai sun gyaru ne sannan abu ya saiti ba kai ne zaka kawo tsari su gyaru ba bai da bambanci da ai DPO taransifa a ce ya je gari kaza ya aiki sai ya ce to sai mutanen garin sun gyaru sun bar laihi sannan ya je ya jagorance su ba tura shi aka yi hana laifi ba to in yace bai zuwa sai an ban laifi mai amfanin zuwan shi kai ma in ka ce mutanen su za su gyara kansu miya amfanin ka ko kuma likitoci a asibiti su ce ba za su ba marasa lahiya magani ba sai in sun warke to kai a matsayinka na jagora ka gaza kawo gyara ka ce to su waɗannan su ne za su kawo gyara su talakawa da haka mike gabanmu mu tsaya tsan da kunnen basira mu ga ina ne inda mafitar take mu ɗauki wannan cewa wai mutane su za su kyara kansu ka ɗauki abun tun daga sama ka yo ƙasa da shi mu gani ka ɗauka yanzu ka ce shugaban ƙasa ya ce al'umma su ne za su gyara kansu su koma ga Allah sannan duniya ta saiti ka gaya wa masu mulki soja duk ɓangaren uh, eh, DPO ya gaya wa mutane haka to dawo gidanka kai ma jagoran gidanka ne sai ka dawo ka buɗe shago ka ɗauki yaro ka ɗora kana da jarin miliyan biyar bayan shekara aka zo aka yi lissafi ta koma miliyan uku ya ce ya aka haka ya ce ka koma ga Allah alhaji laihinka ne ya yi sakaci kasuwar ta lalace shago ya rushe kai magana ya ce koma ga Allah alhaji laihinka ne to haka ma ake wa kasai idan aka samu matsala ya mutu ya ce wai kai ka koma ga Allah in kuka bari 'yan siyasa suka koyi wannan magana kuka batta cikin bakinsu wallahi kun gama jin daɗi domin ba ranar da za ku ce ma wani bai kyauta ba ba ranar da wani da za a nuna mashi kuskuren shi a ce ya gyara kaf ya sace ya ce laifin ku ne da haka wannan magana a ina suka samo ta su 'yan siyasa malamai ne miyagu suka laƙa masu ita saboda haka idan suka yi kururuwa suka ce a zaɓi wani mutum suka kafirta duk wanda ya ki zaben shi to da yayi felin shi wannan mutumin sai maimakon su ce laihin shi ne ai su suka zuga jama'a aka zaɓe. sai su dawo su ce to laihin ku ne ku kuma asali can ba su ce ba sai sun zuga wani sun ce shi ne na kirki sun yi kamfe sun zo an ja mashi ayoyi an yi kabbara to da ya yi fel sai su ce to ba laihin shi ba ne shi ku laihin ku ne ku idan ka ce laihukan al'umma ne tabbas laihukan al'umma akwai su amma Allah da ya duniya dama mala'iku ne ya ce ba su sabo amma ‘yan adam dama suna sabo mala'iku ce waye la ya asuna Allah la ya asuna Allah ma amarahum wa ya ma yumarun mala'iku ne Allah ya ce ba su saba ma Allah abin da ya umarce su don haka Allah ya ce قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ce inda mala'iku ne ke yawo suna harkoki a bayan ƙasa ba su saɓo to sai a aiko mala'iku su jagorance su su zama su ne annabawa a wurin su da haka sai duniya ta zanna ba a saɓo amma ɗan adam an yi mai istigibari ne dalilin an san yana yin saɓo to a ina suka samo waɗannan maganganu su malamai sun gina su ne akan wasu ayoyi na alkur'ani bari mu ɗauko wasu ayoyi guda uku mu buga misali da su sai mu faɗi abin da ayoyin suke nufi Allah ce wa ma asabakum min musibatin bima kasabat wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa abu an kaseera to cewa idan masu mulki sun gaza a ce kulehin ku ne talakawa ga ayoyi guda uku zan buga misali da su mu kuma kallimi ayoyin suke nufi ayat ta ce wa ma asabakum min musibatin duk wata musiba da ta same ku a duniya bima kasabat aidikum sababiyya abunda hannuwan ku ne suke aikatawa a wata kira'a fa bima kasabat aidikum ɗaya kenan ƙara masu wata inna Allah la yughayyiru ma biqaumin inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim inna Allah haqiqa Allah la yughayyiru ma biqaumin bai canza abin da mutane suke ciki na kwanciya hankali da natsuwa hatta yi gairu ma bi anfusim sai in sun canza su da kansu ƙara mana wata ayar da ta ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik wa arsal arsalnaka linasi rasula ma asabaka min hasanatin duk wani abu kyakkyawa da ya same ka fa min Allah daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin da mummuna ya same ka fa min nafsika zargi kanka zaharal fasadu karawata zaharal fasadu bil barri wal bahri بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر cikin ruwa a ce kan tekun kenan da tudu ko ina barna ta bayyana me dalili bima kasabat aidin nasi saboda abin da hannuwan mutane suka aikata to waɗannan ayoyi idan ka kalle su duka suna magana idan mutane suka yi laifi bala'i sai ya faɗa masu to sai mu waiwayo wane laihi mu dawo kan aikin don mu mushrikai ma sun ce wa qala allazina ashraku law sha Allahu wa qala allazina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nan wala na wala haramna min dunihi min shayi. ana mashi wata aya sayaqulu allazina ashraku law sha Allahu ma ashrakna sayaqulu allazina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala na wala haramna min shayi. wannan ayat mushrikai ne suka ce wa qala allazina ashraku mushrikai suka ce law sha Allahu da Allah ya so ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala haram wala abauna wala haramna min dunihi min shay'in mushrikai suka ce da Allah ya so ai shirkan nan da ba mu yi ta ba haka Allah ya nuwa to kaga kalimatu haqqin ne uridu bihal batil sai ka ce wannan magana shikenan an masa uzuri akan ta ashe menene abun da mutane suke aikatawa sai mu karkato wato matsala ce kwara ɗaya talin talwar da aka rasa ita ce likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan shari'a da tsari da ko rasa su to kun samu matsala mine da abin da mutanen suka aikata shine fatali da shari'a da tsari amma mu tafi karatun za mu tadda shi kaɗan ɗaya bayan ɗaya domin idan muka kalli wannan muka ɗauki kowane sababi ya zama kun bi shari'a kun bi tsari kun bi kowace irin doka to in abu ya same ka shine sunan shi kaddara bari in ma misali da direba mai tuki sai aka ce duk wani tsari ka bi shi kana da direban lasin kana da cikakken birki kana da taya mai kyau kowane miro naka garau yake baka da matsala kuma kai direba ne da kaje aka koya maka tuki kana da takarda ka hau hanya ba ganganci baka sha komi ba sai hadari ya same ka wannan sai mu kira shi kaddara amma ka tabbata kana da su taya baka da cikakken burki ka tafi ka yi ganganci ka are hannu shikenan mutanenmu da yake ba a san shari'a da tsari ba sai a ce wallahi da yake yana da tsautsai kawai sai ya biyo wanwai da yake haka Allah ya nuwa sai ya hadari eh da yake abun kan tsautsayi ne sai Allah ya sa ya biyo wanwai kawai ba tsabar tahiya da hagu da yake kawai abin da tsatsayi sai biyo wai to mu kalli wannan magana Allah ya gaya mana akwai tsari li kullin ja'alna minkum li kullin ja'alna minkum shara'ata wa minhaja kaji abin da muka rasa a kasashen Afirka shine shari'a da tsari farko ya zama akwai tsari ka'ida ne kowane abu an ɗora shi inda ya dace sannan kuma sai ga shari'a da ka tsallake a hukunta ka rishin hukunta mai laifi yana sa a ci gaba da yin laifi kuma 'yan najeriya ko mu ce afirka an koyi kalma adalci da baki da kayan mutum abu kaɗan sai ya ce ba kai man adalci ba in an yi kaza mutum ya ce to ai in an yi haka adalci ba tambayar farko wai kai ka san me ake nufi adalci kalma ce wata larabci to me ma'anarta mina ne ma'anar adalci shine i'ta'u i'ta'u da haqqi li ahlihi wafiyan ghaira manqus shine kowane mutum a bashi haƙƙin shi da talaka da mai kuɗi da kowane ɗan ƙasa ya zama za a bashi haƙƙin shi duk dajin da kake kana da haƙƙin a baka tsaro kana da haƙƙin a baka ilimi kana da haƙƙin a baka magani duk inda kake za a kula da kai saboda haka ba ranar da zaka zama terrorist tunda an tadda ka an baka ilimi an baka magani an baka kulawa an baka abin da zaka iya gudanar da rayuwa kai zaka motsa ka nema amma za a sama ido ya zaka yi ilimi ya zama wajibi sai ka yi sannan magani za a kula da kai sannan duk wani abu da ya taso tsaro an kula da ku akan tsaro don haka an baka haƙƙi za ka zama ɗan ƙasa na gari amma idan aka yi banza da kai ka lalace to wanda ya zo ya gyara duniya sai ka hana shi ya ji daɗinta don haka abin da ake nufi adalci ashe shine ba kowane mutum haƙƙin shi kuma cikakken haƙƙi gaira mankusin ba tare da an tauye mashi shi ba to amma sai mu kalli yadda ake tafiya da baibai dukunkune cikin jahilci a siyasar ƙasanmu ce zaka ji mutum ya ɗaga hannu ya ce sai mai gaskiya ita kuma kalmai cikinta akwai jahilci ba gaskiya kaɗai ake bukata a mulki ba dole sai ya san abun tukun sai an tabbatar yana da ilimin wannan mulkin sannan a kawo magana gaskiya kila baka gane ba bari ma misali yadda zaka gane yanzu alaramma gwargwado na tabbata a mu'amala ta ya yadda da ni ya san cewa ba yadda za a yi a kowane jagorancin da zai sa ni in yi zalunci ko in yi cuta ko in wani abu da bai dace ba to iyaka yanzu idan bai da lafiya ta kama za a yi mashi tiyata in yi man tambaya abin da zan ce mai kawai iya eh, halatta za a iya yin tiyata to amma sai na ce to zo ma in ma ga mutane da dai alarma da yance to shikenan to kwanta alarma ima tun tunda wannan abu ya zama haka ya ga na dauko wuka ai ya yadda da gaskiya ta ya yadda da komai na ja komai na wuya da amma wannan ilimin ya san ban da shi saboda ya sani ban karanta likitanci ba amma in rubutu yayo ina ce kawai ma da rasu a guje wata aya yake son fassara ta hince jawata zai yi shakka amma ga tiyata fa saboda haka ilimi da za a jagoranci al'umma ba wai gaskiya kawai yake bukata ba ko kana da gaskiya ba ita ce lamba farko ba sai an nemi kana da ilimin da za ka yi wannan abun sannan a dawo kan maganar gaskiyarka da kuma amanarka domin dalilin da ya sa kalmar cewa wato gaskiya da amana da aka ɗauke ta cewa iyakar gaskiya ita ce kawai ake nema a mulki don haka za ku zaɓo wanda ba zai cuce ku ya zalunce ku ba amma bai da ilimin da zai iya tuƙa ku ku cin magaci duk sai ya kaso ku domin ga annabi dawuda shin don Allah a ɓangaren mulkin shi da gaskiya ya ado gaskiya abun so ce amma ba ita ce lamba farko ba annabi dawuda ce aka yi wa mulka mulkahu me gaba wa shadadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa basul al-khitab da aka ce wa mulka mulkahu mun karfafi mulkin sa me aka ce an bashi wa atainahu al basira ta gudanar da mulkin ashe dole sai da basira al'ummomi ne ɗimbi za ka jagorance su dole sai kana da wannan ilimin da za ka gudanar da al'umma ga ibrahim ga ishaqa ga yaquba واذكر ibadana إبراهيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي wal absar aka ce wazukur ka tuna ibadana bayin mu Ibrahima da Ibrahim Ishaqa da Annabi Ishaqa wa Yaquba da Yaqub ulul aidi ma'abuta karfi ne wajen gudanar da mulkin su wal absaru da basira da haka kenan da basira ake abun annabi yusuf da ya zo tambaya yana so a bashi mukami shin an san shi mai gaskiya ne har yaban shi aka aka ce Yusuf ayyuhas siddiku ya kai yusuf mai gaskiya to amma da ya zo bayanin a zaɓe shi mulki ba gaskiya kaɗai magana ba sai da ya kawo ilimi ya ce ƙala ji'alni ƙala ji'alni ala khaza'ini lardi inni hafizun alim ƙala sai shi yusuf ya ce ij'alni ala khaza'ini ardi ku sanya ni in zama ministan albarkatun ƙasa ya ce in ni hafizun zan rike amana kuma alimun ina da ilimin yin abu. ashe da ilimi ake yin abun da haka da ka ɗauko magana kan cewa gaskiya mun san akwai jahilci dunkule cikin kanka sai an iya a dawo kan zancen gaske saboda wanda ya dike da gaskiya bai da ilimin abun zai yi abun ba da niyyar ya zalunce ku ba jahilci ya sa ya durmiyar da ku direban da bai iya tuki ba ka ce tuka mu duka kuka yi lodi kuka shiga in kuka ga ya hadari mugunta ce ko rishin iyawa ba mugunta ba ce rishin iyawa ne idan shi kan shi ba zai so a ce shi ya kada suwa ne ba ko ba gane ba mu binciki tsaluta mana lokacin da aka zo aka ce bai kamata ya yi mulki ba sai Allah ya ce a'a. قال إن الله اصطفاه عليكم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بردة في العلم والجسم والله والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم قال سي الله شيء إن الله اصطفاه عليكم الله يا زابي شي أكن كشي طالوتا وزاده بسطة في العلم كاجفا sai Allah ya ƙara masa yalwar ilimi wal jismi sannan aka yi magana kwarjini kenan sai da aka yi magana ilimi dole magana ce ta sanin abu inda za a jagoranci al'umma ko mine ne a samo mai ilimin wannan abun shi yasa duk wanda za a ɗora kan wata ma'aikata ba magana daɗewar shi a jam'iyya ba ne. ba magana kusancin shi da gwamna ba ne. ba magana kusancin shi da shugaban ƙasa ba ne. a ya cancanta ya iya abun sai an tabbatar ya iya sannan sai a fara magana cewa magana amana shi da gaske shi amma da ka fara magana gaske shi da amana ba ka faɗo magana ilimi ba kai da kiki ne domin zai je ba da niyya bai durmiyar da ku kake tsammanin wai mugunta ce a bai iya ba jahili ne ai inda za ka fahimci cewa da bai bai ake tafiya za ka ga cewa waɗanda ke cikin daji aka fasa su aka ci gaba da kidnapping ɗinsu suka watso suka dawo gari wai mutane suna ta ƙoƙarin cewa a taimake su ne wai dan tausan su mutanen daji saurara ka ji da Allah talakawa ana kyautata masu ne su zauna lafiya ba ma dan su kansu kaɗai ba ana yi ne ku kanku mutanen da ke gari mawadata dan zaman lafiyar ku kila baka gano abun ba ba ana kare talakawa dan talakawa kadai ba a'a ana tare kare su dan su kuma ana kare su dan ku sauran al'umma kuma ku zauna lafiya har yanzu baka gane ba bari misali gobara daga kogi bari a yi ma misali sai ka gane duk mutanen da ka gani zaune cikin gari to mutanen ƙauye ke ci da su a ƙauye ake noma masara a ƙauye ake noma shinkafa a ƙauye ake noma dawa a ƙauye ake noma duk abin da ka san ana nomawa sai ka tafi ɓangaren kiyo shanu awaki tumaki kaji a ƙauye ake samar da su mu tafi kan abinci ce tumatir tattasai albasa duk a ƙauye ake noma su saboda haka kai mai kuɗi na gari ana dawa kuɗi ba a dawa su ko shin ba wannan mutanen da ke daji su za su yi abun a sawo wurin su a kawo ka sai ka ci ba to su ne aka je daji aka fasa da kidnapping da komi suka dawo gari suke maku bara duk inda kuka suna maula sun bi ku suna maku bara masu cida ku ne yanzu ba ku da masu cida ku dole komi ya tsada duk ƙaryar ɗan gari da ka gan ba ƙauye ke cida shi to sai zama waɗanda za su noma maku abin da za ku cin su ne aka je aka rara ko suka dawo gari suke maku bara mai taimaka ma wani shi ne yau ya zo yana ma bara abun aikuka ne saboda haka amma har yanzu zaka samu jahilin da zai ce to kun ga yanzu abun nan yayi tsanani ya fara baro daji yanzu har cikin gari an zo an yi kidnabi wato kai zatonka da yana daji da ba komi ci da ne fa saboda wannan matsalar da aka samu ga baki ɗaya da suka dawo gari dole bala'i ya karu don sai sun rayu dole sai sun rayu don yadda ka san kauda kaya ne shi taimakon talaka shi yanzu kana kauda kaya daga kan hanya don tausan kaya me za ka kauda ta dan katta cutar da kai saboda haka shi ma talaka ka taimake shi ya wanzu ya zama mutum ne dan kai din ka zanna lahiya dan idan ka sake baka taimake shi ba sai ya hada ka zuwa Abuja dan tare ka zai dauke kai daji da kai daƙiƙi kawai wanda bai wanda a duniya bai da takarda firamare zai tare ka ko digiri nawa gare ka ya buge ka kora kai amre ka ga takardunka na shaida wannan digirin ka na warko wannan nabi wannan professor kai kaza ne kana da ilimi kan kaza kai kwararre ne ka je ingila kai kaza ya ci uban ka lahiya lau ina ruwan shi da kai sai da takardar firamare kai turanci ce ban zaure shi hankali kai shiru dole to ai da bindiga hannun shi gobara daga kogi saboda haka jahilci ne ka rika tunanin cewa wai wannan matsalolin da ka suka damu ƙauyuka wai matsalar ta ƙauyuka ce matsalar ta al'ummar duniya ce duk wanda ka sani yana raye a ƙasar nan to wallahi yana cikin wannan fitinai domin haɗari ne ɗan adam ya zo ya rika rayuwa bai motsin da yake ci da kanshi sai dai ya ci gumin al'umma bari ma misali ka gane duk wanda ka sani dan adam mutum wanda yake yin mu'amala a kowace rana dole inda zai rayu sai ya ci naira ɗari biyar karanci dole a wuni sai ka kashe naira ɗari biyar to sai aka ce ga mutum na cin naira ɗari biyar amma bai yin aikin naira ɗari uku da haka tunda yana cin ɗari biyar ɗin nan dole gumin al'umma ne yake ci ba gumin shi ba ne saboda haka su al'ummar da ke motsin ana cin guminsu dole nauyi ya musu yawa su yi hukin dole overload oh, wallahi dole su yi hukin za a samu wanda zai wuni yanzu ya ce ba zai rika cin 500 ba sai ka rika cin biyar to yanzu tun da kana cin 500 amma baka aikin ɗari biyar to ya kake yi ka ci shine irin su maula da zaka je kana yi da irin bara da ka je wurin wani ka yaba shi da haka kawai ka zo kowa gidan mutum ka zo ka kawo mai hira a ji ba hiddo wannan ka ci ka zo ka hawo mashin sai ka so ka ci dalawa ne ba ni 50 nan da haka ne fa kake rayuwa gobara daga kogi kashe ta sai dai Allah don haka matsala ce 'yan adam su rika rayuwa suna cin gumin wasu ba gumin su suke ci ba tsakani na ga Allah dole abin ya kashe ƙasa mu gangara kaɗan gaba a ra'ayina a abin da na fahimta kuma ban hana ka kai maka ka ra'ayinka ba abin da na fahimta mutanen afirka wayewanmu da mu. ba mu kai matsayin wannan tsarin na siyasar da muke yi a ƙasar nan ba ba kuma ina ma magana in ce ma haramun ba ce ba nan nai ba a'a wayewanmu da hadaranmu ba ta kai nan ba amma ka yi haƙuri in kawo dalilai na ruwanka in dalilan sun ma ka gaskata in ba su yi ma baka karyata kai ma kuma ka faɗi ra'ayinka dalili ƙasashen da muka ɗauko siyasa idan ka je ka same su duk inda ka ga mutum ɗari irin su america ingila duk inda ka ga mutum ɗari to saba'in ɗinsu masu ilimi ne talatin su ne waɗanda ba su da ilimi mu kuma a mu afirka duk inda ka ga mutum ɗari to saba'in jahilai ne talatin su ne masu ilimi to shi kuma wannan tsarin siyasa yadda yake za a zo ne a jefa ƙuri'a wurin jefa ƙuri'a nan da ta furofesa da ta ɗan daudu duk ɗaya ne da ƙuri'an liman da ta karuwa duk ɗaya ne saboda haka idan yanzu aka zo aka jefa ƙuri'an nan ƙwara ɗari to tun da jahilai saba'in ne jahilai saboda haka waye zai ci waɗannan jahilan da suka zaɓo ɗan uwansu da ƙiƙi dole su za su ci tunda magana ce ta yawa a tsarin siyasai to su kuma can da aka ɗauko siyasai suna da wayewar da masu ilimin su suka fi yawa saboda haka amma mu yanzu in kaga mutum ɗari in dai ba zaɓo su kai a makaranta ba in dai haka kawai ka shiga gari ka yayo wallahi cikin goma bakwai ba su da takardar difloma haka ne kenan tsarin dole daƙiƙai su zaɓo daƙiƙi wannan ba makawa tunda magana ce ta kirga ƙuri'a shin ko koko akwai bambanci tsakanin ƙuri'a profesa da ta ɗan akwai bambanci tsakanin ƙuri'ar liman da ta karuwa to kuma jahilan nan mun yi imani na tabbata ba mai ƙaryata ni shin jahilai suka yi yawa ko masu ilimi a ƙasashenmu wallahi jahilai sun fi masu ilimi yawa to in aka zo zaɓe saboda haka suwa za su zaɓo shugaba jahilai mutum da ai bangaren yawa ake magana kan shi gobara daga kogi kashe ta sai kakkai tsammanin wai tsabon mugunta ce ba wani mai mulkin da yake so a zamanin shi a shawuya wuya wallahi iyaka ilimin shi kenan ba yadda iya shi yasa ku za ku taru ku zaɓi mutum kun lokacin da ake yin wani mulkin tare da shi za ku haɗu ku zagi wancan ku ce bai ba a ɗauko a bashi kuma ku koma kuna tsine mai dole saboda ai shi ma ba yadda ya iya iyaka ilimin shi kenan domin matukar za a sa jahili jagoranci al'umma wallahi ina tabbatar maku shi yasa ko ga kasar nan a kowane mulki sai mun rika cewa gara baya to ai abin da yasa adadin kashe kasa da wancan yayi wannan in yazo daga nan zai dora yayi gaba ne shi yasa kuke cewa gara bayan an hada da wancan ne saboda daidai inda wancan ya tsaya a jahilci to wannan daga nan zai aza ya ci gaba shi yasa duk wanda ya hau sai kun ce wallahi kun ga wancan a'a matsala aka samu shi ma wancan da ya ƙara waɗannan shekarun haka za a yi shi wannan ya dasa ne daga inda wannan ya tsaya kuma kar ka zarge shi a matsayin mugunta a a fahimta shi kenan kamar mutum ne ya zo gona ya ɗauko gatar ya ce bari ya noma kila baka gane ba tana yiwa ko ya sa guga guga ya kwance ta sai ya daura rariya ya ce bare jawo ruwa tana yi da haka kenan kar kai tsammani ka ci gaba da zagi ka ce ai jahile ne marasa ilimi ka tsaye eh jahile ne amma ba masu mugunta ba ne jahilcin ne kawai ba su san ya za su yi a ji daɗin ba don idan ba a dawo aka gyara tsari ba na yi imani da Allah sai an kai ga inda mutane za su yi cak su gaza motsawa saboda tun ana zagi yanzu an kai matsayin da baka iya zagin ai tun kamfe din zaka gane jahilai ne za su zabo jahili lura sai aka zo za a yi kamfe sai aka zo da gariyo da wuka an shafa bula ana yawo ana zagi da Allah wannan wani sako kake isarwa a ciki kana gaya wa mutane ne ga yan iska masu son musu zo su zaɓe mu yan iska ne kuma wanda ya zo yake sa ku kuyi abin yana ya ta sa ku gaba shi ya biya muku ma kuka sha kwaya gobara daga kogi kashe ki sai dai Allah to ni iya fahimta ta shine a yanayin ƙasarmu masu ilimi a kowace jiha yadda ka san kowace jihohi talatin da shida da abuja da bakwai haka ne to a je jami'o'in da aka amince da masu ilimi ƙwararru su ne za su taru su tantance su zaɓo ƙwararre kuma wanda za a zaɓo sai sun tace ilimin shi yana da ilimi kan kaza ya waye kan kaza ya san kaza ya yi kwas kan kaza a tabbatar da cewa zai iya jagorancin ilimin shi ya kai saboda haka ku saurari jahilai su zaɓi shugabanni ko gobe aka ce jahili mahaukaci ya jagoranci kanshi ya kaso kanshi a ɗauki sauran al'ummar talakawa yadda san yaro ɗan shayi shi in za a yi ma yaro shayi sai an yi shawara da shi ya ce ya yadda sannan a yi mashi ba kama shi ake kawai a yi mashi ba amma da zai yi haƙuri aka gama shayin nan a duniya akwai wanda zai yi shi jin daɗin shayi can gaban ya girma a da Allah ku gaya mani shayin da aka yi ma yaro in ya girma a duniya kana iya tuno wanda zai ce ya yi shi jin daɗin wannan shayin to amma da farko inda an yi shawara da shi a ce sai ya yi da ayi to ina tabbatar maku kada ku taɓa tsammanin cewa wai irin wannan tsarin na zaɓenmu a yayo jahilai yuyuyu a ce su ne za su zaɓa inda aka hiyawa nan aka ci billahi azimi sai mun gaza motsi Don jahilai ne za su taru su zaɓo jahili domin yanayin zaɓen da ake ƙasa mu kakkai tsammanin ƙwarewar ilimin mutum ke kai shi kowai wasu takardu ya gwada da ƙwarewar da ya a'a a filin kamfe ne kawai da ya gano wata kalmar da ya faɗi mutane suka ji daɗi to ita zai ci gaba da maimaitawa shi zai zama shugaban ku kawai in ya gano wata magana cikin kamfe din ya sa'a magana ya ga ya faɗi wani abu duk an da kai an yi ibu to wannan abin shi zai nace kuma shi kenan ya samu lakani kowane bangare haka suke kawai da ka gano wata kalma dai ka waɗe ta ka gano ka ya nan duk sun ji wannan magana to shi na magana ta ƙare kai ne shugaba ba wai wani abu ne na ilimi ka ƙware kan kaza da kaza ba amma gobara daga kogi kashe ta sai dai Allah da haka wajibi ni tsarin da na ga ya dace da afirka kamar yadda na ce musamman mu najeriya halin da muke ciki yanzu shi ne kar a saurari jahilai yayin na yayo a ce wasu ne za su zaɓo shugaba wala ba san abin da za su zaɓo ba shi ma wanda za a zaɓo bai san abin da yake ba masu ilimi ƙwararru in ana so a hita daga wannan bala'in kenan a kowace jiha a zaɓo don saboda dole ne a yi balansin tun da ƙasa ce ta kowa kowace jiha a zaɓo a zaɓi sai an tabbatar da ƙwarewar mutum da sanin shi sannan ma a yi magana gaske shi da amanar shi kuma a kowane department duk inda za a sa wani director sai an tabbatar yana da kwarewa kan abu duk inda za a sa wani minister a matakin kasa sai an san yana da kwarewa kan abu duk inda za a sa wani commissioner a jiha sai an san yana da kwarewa kan abu duk wani gwamna ba a barin ka kai takaran ma sai an tabbatar kana da kwarewa kan kaza da kaza da kaza waɗanda za su taimake ka kuma suna da kwarewa kan kaza da ka gaza cika wannan ka'idodi tun farko kai ba ma dan takara bane kuma suwa za su yi takarar masu ilimi su za su yi zaben banda jahili sam su je kasashen duniya su ga irin abubuwa na ci gaba ya za a ci gaba ya za a magance kaza su zo a yi abun na ilimi domin a tarihin musulunci wani ne mai mulkin da ya roƙi mulki ya ce kada a ba kowa mulki irin nashi wanda a tarihin musulunci babu da babban mai mulki kamar shi to da miye alfahari falon ma ja a tikila a haka za Falan جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين أجي مكان فأبونا سليمان هيك عليه دشي فلما جاءت لوكacin da ya farma wata mata ya gama da ita ta dawo karkashin mulkin shi saboda fawar shi ila haka za arshiki sai ce shin haka gadonki yake ƙarar ka annahu ta ce ya yi kama da shi kuwa sai ya ce wa utina ilma min ha wa kunna muslimin ji kalmai wa utina ilma min ha dama an ba mu ilimi tuni kafinta ashe da ilimi yayi wannan jagorancin jama'a da haka ina tabbatar mana billahi azimi sai an dawo tsari na ilimi ko za a fita daga wannan matsalai kar ku taɓa zato maza duk wanda ko gani zai rubza mu rami wallahi tallahi a kamo shi iya kashi kenan ba yadda ya iya ne domin annabi Suleiman da muka yi magana ilimin nan idan saboda sanin tsari na Suleiman idan ya sa a je a yi aiki ba ofis zuwa yake zuwa ya kwance ba kada mu manta a matsalar tsaro sai da aka yi canjin ministan tsaro aka yi mashi magana kuɗin makamai ina makaman da aka sawo Yai bayani ya ce shi dai bai ga makamai ba kuma bai ga kuɗin makamai ba duk wanda ya saurari bbc ya ji to tambaya shi ne kaga an fidda kuɗin an sa a yi rishin bibiya ya sa ba a sani ba ma an yi ba a yi ba jahilci ya hana gane akwai wani wuri da aka ce za a yi wata matatan mai sai da aka naɗa sabon shugaba ya ce ko hilin ba a share ba kuma an biya kuɗin wutan wutan nefa ne ko mombila eh ya ce ko filin ba a share ba balle yi magana kuma ce yi an gama to ashe mu kalli tsarin annabi suleiman duk wannan matsayin nashi idan ya ba da aiki zuwa yake wurin da kanshi mu karanta Kur'ani ya gaya mana haka Wali Rehe الريح Wali Suleiman Rehe. saboda matsayin shi da ɗaukakan mulkin shi iska yake hawa guduha shaharu wa rawaha shaharu guduha tafiyar ta safe kawai wannan iskan shaharun tafiya ce ta wata daya wa rawaha tafiyar ta tamare ce kadai shaharun shi na wata daya ne yace yaya wa asalna lahu aynal qidr wa asalna lahu aynal qidr kuma mun hore mashi wato idon dalma akwai idon dalma da Allah ya hore mai duk abun da ya ɗebo daga wannan dalma zai narka duk abun da yake so komi yake so ya yi yadda ka san nan zaka gina rijiya ka samu idon ruwa to wannan idon ruwan ai nan zaka sha nan zaka ba dabbobi nan zaka yi ama abinci duk abun da kake so na ruwa mi zaka yi kawai zaka ɗebo ne sai ka sarrafa wani abun kunu za a yi ma sai ka ɗebo ruwa a je a haɗa da gari Ya ne tuwo kake so sai a ɗebo wannan ruwan da ka gina rijiya ba shi kenan ba ka samu idon ruwa to shi idon dalma Allah ya hore mashi saboda haka zai ɗebo dalma ya duk abin da yake son ƙerawa kuma idon ta ne in an ɗiba za ta gudana ne Shi ne ma'ana wa asalna da ainal qadr yace ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي الله يقول ومن الجن daga cikin aljanu ma mai ya'malu bayna yadayhi akwai wadanda suke aiki gaban shi aiki kawai suke zai ce masu yi kaza ku bar kaza kuma bi izni rabbihi da izinin Allah suke yin aikin yace yaya wa man yadhig minhum an amrina nuzighu min azabi sa'ir Allah ce wa man yadhig minhum an amrina duk wanda ya karkace ga barin umarninmu in ji Allah cikin aljanu wani ya ƙi Allah ce nuzikihu min azabina nuzikihu min azabi ya ce wa mai A minhum an amrina nuzikihu min azabi sa'ir sai mun ɗanɗana mashi azaba ta wata sa'ira kaga nan ƙwarewa annabi Suleiman aljanu suke mashi aiki to mi suke mashi يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبان كالجواب وقدور الراسيات cikin masu mulkin mu yanzu akwai mai kiran aljanu ya ce ku yi man kaza to ji da Allah ya ba annabi Suleiman ashe wajibi mu dawo mu kalli wani tsari ne ta hanyar da ake mulki hanyar ilimi ce kawai kwara ɗaya malam hanyar ilimi ce talenta dan yanzu da mulkin da ake yi mana yanzu wallahi alazimi gara ma ya zama hannun turawa muke na mulkin mallaka so dubu kar ka zo ka ce mana ai ai da hannun turawa muke ba za mu samu damar da za mu yi addini mu har ingila yanzu haka akwai masallaci ana ana sallah uban sallau hmm? ingila da america suna da masallaci suna sallah ina tabbatar ma ba turan da za su rike ƙasa su bari ana kidnapping ɗinsu su bari kana neman abin da za ka ci saboda haka ya amaluna lahu ma ya sha'u suna aikatawa Suleiman duk abin da yake so kaga ma ya sha'u ko me yake so zai ce ku yi man kaza ku gina man kaza ku yi man kaza sai ma aka buga misali min mahariba masallatai zai ce ku gina man masallatai wata mafila da duk wani abu mai alaka da addini shine kwatankwacin misalin masallatan yana da alaka da makaranta da makamanta haka wasu kuma suka fasara butun butumi tamasil yana da alaka da maharib wajifanin kuma suna mashi akusa akushin in ka ganshi kal jawabi kamar tabki, saboda na aljanu ne da za su taru su ci abinci tabki, za a yi ganshi kamar tabki wani na can wani na can wani na can duk a hannu a ci wa ƙudurin da kuma tuka jam'i ne na ƙidirun ƙudur tuka ne rasiyatin kafaffu wanda nan suke kafe saboda girmansu sai dai in an tashi hura wuta a zo ƙarƙashin tukunya a hura wuta in an hura a je a fiddo abincin amma ba magana a ɗauki tukunya a aza a sabke sai Allah ce i'malu ala dauda shukura ku mutanen dauda ku godewa Allah mana ku aikata godiya yace wa qalilun min ibadi ashkur ce kaɗan ne daga cikin bayina ho suke yin godiya to inda zaka gane Suleiman duk wannan matsayi da Allah ya bashi da kanshi yake zowa ana nan ya sa aljanun suna yin aiki kuma ya zo wurin yana kallon aikin yana dogare da sanda hmm. har Allah ya anshi rayuwar shi yana nan tsaye har mutuwa ta zo ta ɗauke shi su ba su san ma ya mutum ba ashe shi bibiya yake in ya sa a yi abu ba faɗi yake koma ɗaki ya kwance ba ƙabaina qadaina ma ƙabaina alaihi mauta ma dallahum ala illa da ardi taqulu min sada falamma kharra tabayyanat aljinnu allau kanu ya'lamuna wa malami ma labisu fil azabil muhin Allah mai girma daukaka ya ce falamma qabaina alaihi mauta lokacin da muka hukunta mutuwa ga annabi ga shi tsaye ga aljanu suna taimashi aiki a yaran su basu sani ba ma dallahum ala mautihi ba abun da ya nuna masu mutuwar shi illa batul ardi face sai gara Ta ta'akulu min sa'atahu wanda ta zo ta ci gaba da gurguran sandar da ya dogara da ita a ashe Suleiman ba ma kujera ce a kawo mashi waye zo ya zanne ba tsaye yana kallon yadda komi ke gudana ga sanda ya dogara kai haba al'umma to yanzu saboda Allah kana ina aka zo aka ce ma an gama abu komi da komi sai da aka nada wani ya ce ko wurin ba a share ba kai kana ina eh? kana ina kuma aka ba da kuɗi a ce wannan na tsaro ne sai da aka naɗa wani ya ce shi bai gama kami ba bai ga kuɗi ba aka ce to yanzu muna iya ce an cinye kuɗin makamai ya ce to ni dai ban gama kami ban ga kuɗi ba to billahi azimi farko wajibi su shugabannin ku yi masu uzuri kan cewa ba wai mugunta ce so suke su cutar da al'umma ba wallahi azimi da jahilci ne iyaka ilimin su kenan ba su iya wani abu da ya wuce haka ba su iya wani abu kamar mutum ne bai taka komi baka ce mai ya ƙara tsayi ya zai yi tana iya yiwa to iyakar ilimin shi kenan ya zai yi ina tabbatar maku jahilai za su ci gaba da zaɓo jahilai 'yan uwansu da nan qur'ani ya gaya mana falon ma.kabaina alaihi limauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi amma falamma kharra ma خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغائب ما لبثوا في العذاب المهين to inda za mu gano cewa aljanu ba su ma san cewa Sulaimana ya rasu ba ma kharra lokacin da Sulaimana ya faɗi ya rasu suka ga faɗuwar shi kaga Allah na nuna maka aljanu ba su san gaibun ba ta bayyana jinnu sai su aljanu suka bayyana wa mutane suke cewa mutane Allah kanu ya alamuna gaiba da sun san gaibu malabi su fil azabil muhin da ba su zanna cikin azaba wulakanci suna ta wahala ba kai ruwan nan da gaske yake kuma karatu a za mu dakata a nan sababiyar dan uwa su samu su kokarin komawa gidan da jinsu muna fata Allah subhanahu wataala ya shi taimake mu Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljannar firdausi ta zama makoma a wurinmu Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu duniya ya taimake mu lahira ya istighfari salatin annabi hmm, da gaske yake هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الفاتح لا كيكوا جدا سلافيا إيه قوبين الله كيمو